a duƙe yake a yayin da hannunsa yake riƙe da guduma ɗayan hannun kuma yana riƙe da ƙusoshi. Salifu yana ƙoƙarin harhaɗa katakin nan da ke rarrabe ne domin ƙerawa abokin cinikayyarsa sabon kwalokwalo. Salifu mai shekaru talatin da uku yana gudanar da wannan aiki ne tare da mahaifinsa amma sai dai ya ce baya samun komai a cikin wannan sana'ar. Oh, wannan aikin mun gaje shi ne, aiki ne da muka gada daga iyayenmu. Yanzu dai shekaru hudu kenan da na koya wannan aikin a yau ina iya wa kaina. Har zuwa yanzu dai ina bayan mahaifina ne abin da sai dai a hankali. Idan muna yin kwale-kwalen wajen kwanaki uku muke yi kafin mu karasa shi. Ba mun muke yin sa ba, daga Najeriya ne ake kawo shi a rarrabe. Idan aka kawo shi a nan sai mu haɗa shi. Wannan kalar mu da kanmu ne muke yin sa a nan. Mutum ne yake kawo sa sai mu yi masa. Wani duma irin noga ce nan, dubura kan dinga bunda irin mata Lokaci ya yi tauri jama'a ba sa yin odar sabbin kwalokwalo inda Salifu yana ɗaukar lokaci ba aiki sai gyaran tsafin kwale waɗanda dama suna aiki. Muna iya yin wani lokaci sati ɗaya ba mu samu ko dala ba, kenan ba bacin ran da ya huce haka. A nan muna iya yin kwanaki hudu ma baka ma samu ko kwandalar da za ka sayi kafe ba. Kenan ba ma iya cewa akwai sauƙi, tsafin kwale ne muke gyarawa. sannan kuma suna daɗewa ba su ɓaci ba kenan haraka ba ta tafiya yadda muke so duka da rashin haraka a cikin wannan sana'ar salifu bai yi ƙasa a gwiwa ba a cewarsa abu mafi mahimmanci shine taimakon abokanin harakarsa wallahi man kan gisa wallahi ban samu kuɗin da na aje ba amma duka wanda ya zo da yar karamar matsalar sa muna samar masa da mafita na gode wa Allah muna cikin ƙoshin lafiya wannan ma arziki ne lodi ne ake yi wani lokaci sai kwale ya buɗe jama'a suna ciki wanda idan ba mu ceto mutanen ba jirgin yana iya nutsewa wannan ma wani taimako ne kenan zaman taimako ne muke ana gurin dai shine yayo odar waɗannan katakin ne daga Najeriya domin ƙara ƙarfafa bunƙasa kamfaninsa.